إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a bakwai ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya dari hudu da da uku daidai da takwas ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin ramadan na shekara ta da ashirin biyu miladiya wannan masallaci a jerin gwanan majalisun wannan tafsiri wannan shine majalisi na tara mun kwana a cikin suratun fasara aya ta ɗaya, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kan mutanen da suke kafirai suka mutu a cikin kafirci sinuwa ta Allah ta tabbata a gare su da na mala'iku da na mutane ga baki ɗaya wanda kan bayanin muke lokaci mana halinsa cewa baya halatta wanda ba musulmi ba idan ya mutu ka ce Allah ya ji kansa ko ka yi kalma irin kalma da aka fi sani a turance me so rest him in peace ko perfect peace duk wa'annan kalmomi ba a amfani da su saboda Allah ya tabbatar da wannan mutumi ya mutu a cikin kafirci sinuwar Allah da na mala'ikunsa da na mutane da baki ɗaya ya tabbata a kansa. to ayar da take bayan ta wacce ita ce da kamata a ce mun karasa ta ajiya sai lokaci ya mana halinsa malam zai karanta mana in babu laifi wa'annan ayoyin guda biyu inan na kafaru da ayar da take bayan ta, mu yi bayani saboda tana da alaka da juna sai mu daura akan ayoyin da ke bayansu, kuma daga baya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم كفروا وماتوا وهم كفار أولئك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Allah maɗaukaki ya tabbatar da hukunci ga wa'anda suka mutu a cikin kafirci cewa innal ladina kafaru lallai wa'anda suka kafirta wa matu wa hum kuffarun suka mutu alhali suna kafirai ba su tuba ba kuma ba su karɓi musulunci ba saboda musulunci shine addinin da aka bautata wa Allah da shi tun lokacin da Allah ya halicci annabi Adam har zuwa yau duk annaba da suka shuɗe musulunci suka yi kuma tun Allah ya halicci duniya musuluncin nan shine addini a wurin Allah shi ya yace inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi addinin da ba na musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ba zai taɓa karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma wannan mutumin idan ya mutu a cikin lahira yana daga cikin tababbu waɗanda suka yi asara shi sa Allah Ya ce wa matu wa hum suka mutu alhali suna kafirai ulaika alaihim la'anatullahi irin wa'annan kafin wato tsinuwar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati tsinuwar mala'iku ta tabbata a kansu wan nasi ajma'in mutane gabaki ɗayansu ko kuma rankatakaɗinsu Allah ya ce mutane ma sun tsine musu wannan yana nuna maka girman kafirci a wurin Allah da muninsa ta yadda ya na farko mala'iku sun tsine musu sa'an mutane ma sun tsige musu wannan yana nuna Allah na fushi da wanda ya mutu a cikin kafirci malamai sun ƙara wa juna ilimi a wannan babi imamu ibn kafir da ya zo gaban nan sai ce jawazu la'anul kafara halaccin tsine wa kafirai ce Allah ya tsine wa kafirai wannan ya halatta amma kira wani kafiri da sunansa suka ci wannan baya halatta saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wa'ansu kafirai da sunayensu kuma Allah ya taka mai burki in har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa san alkhairi ga al'ummansa an taɓa wucewa da gawan wani ba yahudi kamar yadda ya zo a cikin mustadrak na imamu hakim Allah ya fashe da kuka an wuce da gawan yana tafiya manzo Allah ko ya fara hawaye wani sahabi yace innahu yahudiyun ya rasulullah wannan ba yahude ne me yasa kake mai kuka sai ce la abki alaihi ba shi nake yi wa kuka ba abki ala nafsihi allati falatat minni falam tuslim ina kuka ne akan ransa da ta kubuce min har ta mutu ba ta musulunta ba shine kukan da nake yi ma'ana ban samu dama na musuluntar da wannan ran da ta kubuce ba wannan kukan da nake masa kenan duk da haka suka yi wa manzo Allah rotsi aka karya mai haƙurinsa na sama da na ƙasa jin haka da zafin aikin da suka yi ya ce ta yaya mutane za su tsira wanda suka rotsa wa manzan Allah wato Manzansu su kai kuma suka karya mai haƙura? Allah ce laita laka min al'amur shay'un ba ruwanka da wannan al'amarin aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun in Allah ya ga dama duk da wannan barnan da suka yi maka ya tuba a gare su in kuma Allah ya ga dama ya azabtar da su saboda wannan aikin da suka yi amma aikin rankata kafinta innahum zalimun azzalimai ne sun zalunce ka amma ba ruwanka ka ƙara yin wannan aiki kuma a cikin waɗanda maza Allah ya kira sunansu ɗaya bayan ɗaya sun musulunta bayan haka saboda ne ba wanda ya san ƙarshen mutum sai Allah ku shi yasa ba za ka kai tsaye ba za ka yi haka ba malam ibnu kathir ya la khilaf fi jawaz la'n kuffar babu saɓani wajen malaman tafsiri wajen halaccin tsinewa kafirai wa kad kana umar bin al-khattab radiyallahu anhu wa man ba'dahu min al-a'imma sayyidina Na'umar, ɗan Khattab Allah ya fara yadda a gare sa da waɗanda suka zo daga cikin jagorori na musulunci ya la'anuna al-kafara fil qunut wa ghairihi suna tsine wa kafirai a cikin alƙunutin su da wanin su wa amma al-kafiru al-mu'ayyan kaga kafiri a ne faqad dhahaba jama'atun min al-ulama' tarin yawan malamai sun tafi ila annahu la yul'an ba a masa aka ce li'anna la nadri bima yaktimu lahu saboda ba mu sani ba da ni Allah zai zai kashe shi a ƙarshen rayuwarsa saboda haka ba za su ne masa ba wa qalat ta'ifatun ukhra wasu daga cikin malamai su kuma suka ce bal yajuzu la'anul kafirul mu'ayyan suka ce ya halatta za a iya tsine wa kafiri ayyananne wa fi qissati alladhi kana yu'ta bihi sakaranun fa yuhadduhu kisan mutumin da ke shan giya daga cikin sahabbai sai a zo da shi kuma a masa haddi faƙala rajulun la'anahullah wani mutum ya ce kai ne alaƙi ne maka kaga ai an faɗi sunan shi kenan shi mutumin da aka zo da shi an zo da shi karo na farko an mai bulala aka ƙara dawo da shi aka mai bulala to wani sahabi yana nan lokacin da aka zo da shi karo na farko karo na biyu karo na uku shine sai ce kai dai Allah ya wadarka Allah ya tsine maka ma aksaru ma yu'ta bihi kaga so nawa ake zuwa da kai kai an zo da kai da yawa nan ana ta maka haddi kai ba za ka dena wannan aikin da kake yi ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yace la tal'anhu kakka ƙara tsine masa kaga la ne nahiya فعل مضارع مقرون بلا الناهية تدل على التحريم فك كسكرة كتئني مسا هذا فعلين مجزوم فيتي فإنه يحب الله ورسوله wannan duk da abin nan da yake yana son Allah yana son manzon Allah sai suka ce to wannan hujja ne akan wa'ancan malaman da suka ce ya halatta a za a iya tsine wa kafiri wannan ba musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da a tsine masa to ina ga wanda ba musulmi ba suka ce ya halatta sai suka ce a'a ai wancan sababu nuzulin aya ta nuna ai manzon Allah ya kira sunayensu kuma kafirai ne ya tsine musu kuma Allah ya hana shi tsine musu suka ce to wannan ya nuna dalili a fili cewa ba a tsine wa kafiri ayyananne saboda ba a san daga ƙarshen rayuwarsa yaya Allah subhanahu ta'ala zai masa ba idan Allah ya ga dama zai iya gafarta masa shi kuma mumini manzo Allah ce la'anul mu'min ka katlihi ne wa musulmi dan uwanka kamar ka kashe shi ne saboda kana nisantar da shi daga samun rahamar ubangiji sai Allah madaukake ce wa'annan da suka mutu khalidina fiha masu rayuwa ne a wutan jahannama na dundundun har abadan abada za su yi rayuwa la yi haffafu an humula azabu ba a rangunta musu azaba na wuta wala hum yunzaruna kuma su ba za a kaja musu ƙafa ba kuma ba za a kalle su da dubi na rahama ba wanda Allah subhanahu wata'ala yake yi wa ɗan wuta waɗanda za a ciro su daga wuta musulmin da mutu ba shirka yake yi ba su za a kai lokacin da za su kone sai su koma kamar wato yayi na teku a yana ɗagowa sama ne to su za a kashe su ina aka kashe su za su mutu me yasa saboda ana so za a fitar da su sabuwar rayuwa sun gama rayuwarsu ta azaba a wutan jahannama to ana kashe su sai a raya su ana raya sai su ɗago sama kamar yadda ka san yayi a cikin teku yana ɗagowa sama ne ko to shine idan aka ɗaga su sai a sa su a cikin naharul hayat kogi na rayuwa sai su koma baƙaƙen wulut daga nan kuma sai a fito da su sai a wanke su flas yanzu an wanke su ka gane zunubansu idan aka shigo da su aljanna sai a ce haƙula'i jahannamiyun wa'ancan 'yan jahannama ne wato ceton da aka yi musu daga wutan jahannama wannan kalman ya ɗan musu zafi kuma aljanna ba zafi ba a jin bakin ciki sai su ce ya Allah ka mana abin da ba za a gane mu cewa mu kushin wuta bane da aka cire mu sai Allah ya wanke su a fara tsaftace su sai ya zama na cewa su ma sun saje da 'yan aljanna su ma ne yau ba jima'a ba to duk ranar jima'a ana zuwa kasuwar aljanna wani zai iya tambaya ha me za a je a yi a kasuwa a aljanna kuma bayan komai kake so akwai a ɗakinka akwai a gidanka na aljanna a'a ka je shopping mall ne idan mutum na da kuɗi yana tara komai a gidansa ko amma wani lokaci yakan dan fita yace bari a dan je shawagi ko to shi ma dan aljanna zai je shawagi bari ka ji sirrin da yasa Allah ya kaddara hakan shawagi hadisi ne ingantacce hadisin Anas bin Malik idan suka fita dan aljanna aka fita ana fita ana shiga kasuwar aljanna a take za a haɗu za a dinga tunawa da juna a ah, wane ina wane wane ina wane a nan in aka haɗu da juna ake abin nan saboda ba ne ganin aljannan wani za a gida a duniya idan ka je gidan wani duk kuɗinka idan ka je gidan wani sai ka ce ta na ga aljannan duniya ko wani zai ce ashe duk gidana da nake gani ashe a kurki ne na wane ya fi nawa kai ma duk jan naka kana zuwa na wani sai ka ga ashe naka ma ba komai ba ne to a lahira babu balle ma ka ji wani zafi idan aka haɗu sai Allah ya turo wata iska iskar nan za ta zo ta buɗe duk wani mumini da ke wannan fili farfajiyan wato kasuwan aljanna sai ta buɗe kowa iskan sai ta shafi kowa sai ta ƙara reforming ɗin mutane sai a ƙara rangada ta ka zama wani sambalilin saurayi saboda duk mai shiga aljanna za a yi reforming ɗinsa zai koma saurayi ɗan shekara sha takwas kaga zuwa ashirin ko lokacin da kake ganuwan kuruciyarka kenan ko ba haka za a mai da ɗan aljanna to a wannan lokacin iskan idan ta kaɗa sai ka ƙara reforming ɗinsa ya ƙara kyawu ya ƙara ƙuruciya ya ƙara ƙarfi mata a gida su kuma su ma sai Allah turo iskan ya ƙara reforming ɗinsu kaga shi ne sirrin kuma duk jima'a haka za a dinga reforming ɗinka a lokacin da su suka dawo mazan suka dawo gida Matan su na aljanna sai su ce a lale maraba da mijina wani a'a to ka canza kama bayan da ka fito daga gida haka yanzu kake ba ka ƙara kyau can da kake da shi ya ɗara can da kake da shi a gida kafin ka fita sai kai ma miji a ce a'a fiti sai ma bakin ƙara kyawu cikin canza in ƙara reforming Allah ya canza ki saɓanin yadda na barki a gida wannan shine ta shi da Allah yake yi wa ɗan aljanna duk ranar juma'a sai an ƙara reforming ɗinka shine ne ya sa shi rayuwa ta lahira har abada ba a ne ba a tsufa a ciki sannan kullum ƙara ƙuruciya kake yi wannan shine sana'a ta ubangiji wanda ke sana'anta bayansa idan suka shiga aljanna duk wannan ta goma tagomashin ana yi wa mutane ne saboda haka ne Allah ke kwaɗaitar da mu aljanna aljanna aljanna saboda ka gane duk wani abu da kake ji na jin daɗi a duniya wallahi bai kai na lahira ba hadisi ne wanda bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi an'umin nasi min ahli dunya min ahli nar yawm al-qiyamah za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗin rayuwa a duniya daga cikin mutanen duniya amma a lahira ɗan wuta ne manzo Allah ce fa yughmasu fin nari ghamsa sai a koma shi a wutan jahannama tsomawa sun bai kwalu lahu hal marra bika na'imun qat sai a ce wane a duniya ka taɓa jin daɗi sai ce kalla sai ce a'a shi ya rantse da ubangijinsa shi tun da Allah halicce shi bai ma san wani abu da ake kira jin daɗi ba wannan fa shi fi kowa jin daɗi a duniya amma an tsoma shi a wutan jahannama tsomawa haka kai aka ɗaga shi aka tambaye shi sai ki shi shi tunda Allah ma ya halicce shi bai san wani abu ake kira jin daɗi ba wa yu'ta bi abhasin nasi yawmal qiyamati min ahli dunya min ahli janna za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a cikin mutanen duniya amma a lahira an aljanna ne fa yughmasu fil jannati ghamsa sai a tsoma shi a aljanna tsomawa haka daga shi sai a ce hal marra bika ba'sun qat wai shin tun da kike ka taɓa shan wahala sai ce shi tun da Allah ya halice shi ma bai san wani abu da ake kira wahala ba saboda daɗin da Allah ya ajiya ina aljanna limithli hadha ya'mal al'amilun ta dalilin irin wannan mashin masu aiki su yi aiki tukuru da su samu yardan Allah Allah ka ba mu aiki kuma ka karba mana ka sa mana daga cikin waɗanda za ka yanta a cikin wannan wata ne alfarma ko Allah maɗaukaki ya ce a kallonsu da idan rahama kuma ba a ɗaga musu azaba saboda Allah ya yi fushi da su saboda haka ba daidai ba ne idan mutum ya mutu ko da sana'a ta haɗa ka da shi a ce Allah ya ji da rahama wanda ba musulmi ba wannan laifi ne babba a wurin Allah Allah ka shirya da mu imamu ibn kathir yace baya halatta shi kuma wannan ga abin da ya faru da wannan a mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana son Allah da manzansa imamu razak ya fito wannan hadisi a cikin musannaf nasa mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da goma sha bakwai na'am sai Allah ya ce fa ilahukum ilahun لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار النهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وبعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله مدوكتي سيتشغ بدا bayani akan uluhiyarsa ba yayi bayani akan makoman kafirai ba sai ce wa ilahukum ilahun wahid ubangijinku wanda ya fi cancanta a bautata masa Allah ɗayan ɗaya ne babu na biyunsa la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai shi ar rahmanun rahim shi ne sadar da rahamarsa Sade, mai faɗi yalwataciya, ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa الرحيم كما جيجن قن مؤمني على lahira. wannan yana nuna mana ilahun yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah maɗaukaki ya ce walillahi asma'ul husna fada'uhu biha Allah yana da sunaye da tara, wanda ya keɓance su bayansa su kaɗaita shi su bautata masa sa'annan kuma su roƙe sa ga wa'annan sunaye sai ce wazarun ladina yulhiduna asma'ihi sai ji zauna makanu da amalo misali wa'anda suke karkatar da ma'anan sunayen Allah da sannu Allah zai saka musu akan ababen da suke yi wajen canza sunan Allah zuwa abin da ba shi Allah ke nufi ba. da ce walillahi al-asma'ul husna Allah sunaye mafi kyawu kai suka tabbata gare sa da'uhu biha ku kira Allah da wa'annan suna shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin hadisin Bukhari da Muslim ko wata ruwaya ta Imam Tirmidhi yace inna lillahi 99 isman mi'ata illa wahida man ahsaha dakhala aljanna lallai Allah ya tattali suna 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya kaɗaita Allah da su ya bautata wa Allah da su kuma in ya shiga cikin damuwa ya kira Allah da wa'annan sunayen dakhala janna zai shiga aljanna wannan yana nuna mana Allah subhanahu wata'ala daga cikin sunayensa akwai ilahun idan aka kira sa da shi yana amsawa bayansa sa'annan kuma ar-rahmanu suna ne daga cikin sunayen Allah zu rahmatin wasi'a shine ma'abuci rahama yalwatacciya ar-rahimu zu rahmatin wasila liman yasha'u min ibadihi shine mai sadar da rahamarsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa su ne mu'minai a lahira saboda ya ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ga mu'minai a lahira to wannan yana nuna suna ne daga cikin sunayen Allah masu girma hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ismullahi al'azam fi hataini al'ayatai sunan Allah mafi girma yana cikin wa'annan ayoyi وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كيكنا وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة آل عمران كنا wannan hadisi ne imamu abu dawud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa haka imamu tirmidhi haka imamu ibn maja haka imamu a cikin musnad ɗinsa da isnadi hasan cewa alhayu alqayyum suna daga cikin sunayen Allah al'azam wanda duk mutumin da ya roƙi Allah da sunan to Allah ya amsa masa duk wanda ya nemi abu a wurin Allah ya kira wa'annan sunayen to Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi wannan abin kuma zai karɓa masa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas ɗan Malik imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu ibnu maja da imamu ahmad a cikin musnadinsa haka kuma ya zo daga ma'qil bin yasar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai a cikin masallaci sai wani sahabi ya shigo cikin masallaci sai ya salla raka'a biyu da ila da sallar na raka'a biyu sai ya hannu idan ana addu'a ba haka ake yi ba haka ake yi wannan tafin hannayen guda biyu suna kallon sama nan kuma bayan yana kallon ƙasa sai kai haka to da wannan sahabi ya haka sai ce Allahumma lakal Hamdu. la ilaha illa ant al-mannan badi'u samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum manzo Allah na jin ya faɗi haka sai daga kai sai ce wa sahabbai hada qad da'a Allah bismihi al-azim hmm. ga wannan sahabin bi wannan addu'a ya kira Allah da sunansa mafi girma alladhi idza du'iya bihi aja duk wanda ya kira Allah da shi Allah na amsa masa wa idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da shi Allah yana amsa masa ya bashi abinda yake so kenan wannan sahabin addu'an da ya duk abin da ya roki Allah a lokacin nan Allah zai bashi kaga kenan a ina yake a cikin alhayyu alqayyum kamar shi wannan shi sa ayatul kursiyu ta kasance ita ce ko a wato aya da tafi kowace aya girma a cikin Qur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Ubay bin Ka'ab adri ayu ayatin hiya a'zamu fi kitabillah kace ya abal munzir wai shin ka san wace aya tafi kowace aya girma a cikin littafin Allah Ubay bin Ka'ab sai ya ce ya yi shiru manzo Allah masa tambaya har sau uku a na ukun sai ya ce na'am Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum manzo Allah na jin ya karanto ta sai ya daga hannunsa mai albarka fa akhadha bi yadihi daraba ala fajrihi sai ya daki wato abal munzir ubay bin ka'ab a kirjinsa sai ce li yahnika al-ilma ya abal munzir lallai ka kwashi ilimi ya kai abal munzir ma'ana ka kwankwadi ilimi a hannun wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne wannan ita ce ayar da tafi kowace aya girma a cikin littafin Allah saboda alhayyu alqayyum yake cikin ta amince wannan to wannan yana daga cikin bayar da idan mutum na da damuwa zai kira Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa masa ta ga anan yana karantar da mu uluhiya shine tauhidul Uluhiya. dalilin samuwa na da kai a doron ƙasa shine bauta Allah cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba a ce dan su bauta mun sai ce ma uridu minhum min rizqin amma uridu an bana bukatan arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni me dalili inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin domin lallai Allah shine mai yawan azartarwa kuma ma'abuci ƙarfi mai tsanani sannan Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku jama'a ya ku mutane ku ne matalauta wurin Allah ku ne mabukata wurin Allah ku ne matsiyata wurin Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shine cikakken mawadaci abin yabo in ya sha yuzhibukum in kuna ganin cewa ba ku da bukatan komai a wurin Allah in ya ga dama sai ya kashe ku a ya'ti bi khalqin jadid sai ya yi sabon zibi mutanen da suna ganin duk kudinsu suna da bukata a wurin Allah san ɗagawa yakan sa mutum idan mutum ya yi wadata yana ganin bai da bukatan wani abu ko Allah ce innal insana la yatgha an ra'a hustafana. Lallai dan adam jinsin mutum yana jiji da kansa me yake sa yake jiji da kansa shine sai Allah ce an ra'a hustafana. a lokacin da ya ga ya wadatu duk abin da yake so yana samu saboda wadatarsa yana ganin me shi baya bukatan komai to shi sa Allah ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil da Allah ya shimfida arziki ga mutane a duran kasa kowa mai kuɗi Allah ce da sun zama yan iska haka ne yace da bagaufin au da mutane sun zama yan iska su wuce gona da iri a doron ƙasa sai Allah ce walakin yunazzilu da qadarin ma sha! sai dai Allah na saukar da arzikinsa gwargwadon ganin damansa akai wannan talaka akai wannan mai kuɗi wallahu faddala ba'dakum ala ba'din rizq Allah shi ya fifita sashe akan sashe a arziki wannan mai kuɗi wannan talaka shi sa ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik wai shin ku kuke raba arzikin ubangijinku nanu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka tuka raba rayuwar bayi wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd muka ɗaukaka sashi akan sashi wancan mai kudi wancan talaka me dalili Allah ce li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan sashi sirki sashi abun biyan bukata mai kuɗi ya riƙi talaka abun biyan bukata talaka ya riƙi mai kuɗi abun biyan bukata duk kuɗin ka ai ba ke saka gina gidan kanka ba ko dole wani ne zai gina maka ko duk kuɗin ka kuma baka isa ka ka gina motar ka sai dai ka siya ko to da misali kowa na da kuɗi to me yasa za a yi motar me yasa za a gina maka gida kaga da ko zai ce ai baya bukata to namun kuɗi ne ko baya bukata amma cikin hikimar Allah sai aka yi talaka ya kira masu haƙa rami su zo su haƙa a biya su ko birkila ma ya zo me ya aikinsa na birkila a biya shi kwamfa ya zo ya yi aikinsa a biya su masu haɗa wuta su zo a yi ne a biya su kowa ka ga Allah ya ɗaura wannan ya biya ma wannan bukata wannan ya biya wannan bukata amma inda kuɗin ne aka baka da kuɗin kowa na da kuɗi ba ka kira ya zo mutum na aikin babu sai ce ne wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un amma rahmar ubangijinka da ya tattala wa mu'minai a lahira ya fi alkhairi akan abin da masu kuɗi ke tarawa na dukiya a gidajensu sai Allah ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan kada mutane su zama iri ɗaya ba inji Allah yace la ja'alna liman yakfuru birrahmani ba wanda ya kafir cewa Allah mai rahama za mu sa masa libu yudihim suqufan min fiddatin a gidansa ruf gidansa sai mu sa shi na azarfa wa ma'arij alaiha yafharun matatalan gidan samansa da yake taka sai mu sa mai na azurfa ko na jinari. zinari walibuyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un a gidajen masu kuɗi akwai ƙofofi kala-kala sannan akwai gadaje iri-iri wata bed waye bed bed dajja an aji alaiha un wanda su suke shingida a kansa sai Allah ce wa zukuruka da kayan alatu na jin daɗin rayuwar duniya wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid duniya Allah ce wannan ba komai bane kayan jin daɗin rayuwa ne na duniya amma ne والآخرة عند ربك للمتقين لاهرة Allah ya tattale ta ni ga masu tsoron Allah kaga anan a siyakin maganan bai ce ga talaka ba kawai sai ce mai tsoron Allah saboda a cikin masu kudi akwai masu tsoron Allah kamar yadda a cikin talakawa ma akwai ne masu tsoron Allah in dai kana cikin masu tsoron Allah duk kudinka ka shiga ciki in kuwa kana cikin masu tsoron Allah duk talaucinka ka shiga ciki in kuwa baka cikin masu tsoron Allah duk kudinka count out baka ciki duk wata talaucinka in baka cikin masu tsoron Allah baka ciki shine kai ka'ida yanzu ba abin ake duba ba a ana duba tsoron Allah wanda yake a zuciya ayyukanka gabanka suka gaskata shi Allah ka shirin da to wannan faifan ya kare yanzu an gama tauhidi ko yanzu za shiga kuma geography eh za shiga geography saboda wa ya samar da geography Allah saboda shi ya halici ne sama shi ya halici na kusa shi yake canza ne dare da yini ya samar da rana da makamancin haka to yanzu za a baje maka koyi na ne na geography na masu tashi a jirgin sama yanzu za a shigo fagen da za a baka maganan kwantarayin da sauransu na wanda ke magana akan cloud cumulus da cumulonimbus da structures da da yanzu za a baje maka kolinsu Allah saboda shi ya samar da su wannan wato aiki ne da bature ya yi wa'ansu abubuwa na bibiyan karatu to amma na labarin kuma teku wanda duk labarin teku a geography ba suka samar da shi saboda su ne suka yawo a duniya a teku six portion of the world da aka samar larabawa ne suka gano shi saboda su ne masu tafiya suka bibiya wannan ina masu haka ƙasa suna maganan precious stones ko pentalite da sauransu to a nan ne ake baje kolin ilimi suka ji Allah maɗaukaki ce inna fi khalqis samawati wal ard lallai a cikin halittar samai da ƙasai sama Allah ya halicce ta ne a kwana biyu kwana biyu duk girman saman nan Allah halicce ta a cikin kwana biyu wanda da saman da ƙasan da a haɗa suke kana taratan da a haɗa suke huma, Allah ce sai maka raba su yanzu ana gaya maka mai geografa. ana maka ilimin geografi wanda suke cewa evaporation ɗin da ake samu ko da ke fitowa zafin rana idan ya ke ƙasa ba akwai wani tiriri da ke fitowa evaporation ɗin nan kenan ko suka ce shine idan ya fito ya hau sama ƙuran da ke gudana a doron ƙasa haka shi kuma yake haɗuwa da wannan evaporation ɗin sa'annan kuma na industrial wato wurare da akwai concentration na industrial abin nan pollution wanda ke fitowa na air pollution ɗinsu wannan shi sa suka ce to a irin wannan ana samun ruwa amma polluted ruwa na sama wanda idan aka duba density ɗin saboda wajen duka akwai industry wa'annan chemicals ɗin wai idan ya haɗu shi ne zai ba da ruwa amma ruwan mai cutarwa saboda su a iliminsu sun gina cewa ruwa ne cuce samar da shi ku gane illar akwai wani tauhidi da aka taba a wurin Allah ce afara aitumul ma allazi tashrabun wai shin ba ku yi dubi zuwa ga ruwan da kuke sha ba antum anzaltumuhu min almuzni nahnu almunzilun ku ne ke saukar da ruwan daga giragizai ko ko mu muke saukar da shi law nasha'u laja'alnahu ujadan law la tashkurun Allah ce da mun ga dama wannan ruwan mai zaƙi ke fitowa daga sama in muka ga dama sai mu mai da shi mai gishiri me yasa ba kwa gode mana ai ruwan sama daban yake da ruwan teku ko za ka ji shi da sanyinsa kai wani lokaci ma har kankara ya fito ko ina kankara yake fitowa kuma wannan gajimarin da kake gani kaman hayaki yake a sama amma kuma a cikin sa wannan kankaran ke fitowa a kuma firij bane suna Allahi lazi asala kullu sana'ar Allah wanda ya fi kowa kyautata sana'a in ka duba Allah ne ya samar da shi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amari na Allah idan ya yi nufin abu yana cewa abin kasance sai abin ya kasance wannan yana nuna ma kudura na ubangiji kaga anan shi sa zaka ga turawa suna yawan samun matsala da masu astronomy wani lokaci zai gama wato analysis ɗinsa sai ce yau za a samu shawa ɗan kaɗan a wuri kaza can kuma ba za a yi ruwa ba kaza sai ba ture kasa kayansa ko hajjansa ya ajiye ko ya bi sha sai ce to ya kai su kara su suka cuce shi saboda sun ce mai ba za a yi ruwa ba a inda yake kuma ya saki jiki kaga saboda su sun ajiye shi a matsayin neco ne ke samar da wannan kuma dan Allah ya nuna maka kudurarsa wata rana sai ka ga ba hadari ko ɗaya sai a yi maka ruwan awa uku a jere tutur hmm. saboda ya nuna maka suna Allah a kana kulle shi Allah shine mai sana'a shine kuma fi kowa kyautatawa to don ya nuna maka kudurarsa da iradarsa kaga ya fi karfin tunanin ne dan adam to shi sa aka yi defeating in science wato scientist a wannan babin saboda su sun yadda ne akan ne ke samar da wa'ansu abubuwa Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sammai da kasai haka kuma an halice ta a kwana biyu ita ma sannan da kake gani an shimfiɗa ta ne a kwana biyu duwatsu kilimanjaro da mountain everest dukkansu su kuma an kakkafa su da sauran mountains da suke doron ƙasa ga baki ɗaya da su uhudu da sauransu duka Allah ya kakkaba su da teku six ocean of the world din nan Mediterranean Sea da Red Sea da waye da waye din nan dukkan Atlantic Ocean da wa'annan an samar da su su ma a kwana biyu bishiyun duniyan nan gabaki ɗayanta rankatakattun su su ma an samar da su ne duka a cakuɗe a kwana biyu to idan ka haɗa kwana biyu na shimfiɗa ƙasa kwana biyu na fitar da ruwa da teku da hanyoyi kwana kenan hudu ko mm. shi sa Allah ya ce kul atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada gaya wa al'umman ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na billazi khalaqal arda fi yawmayn yanzu za ku kafirce wa wanda ya halicci duniya a kwana biyu Wata taj'aluna lahu andada kuma ku sanya masa kishiyoyi a wajen bauta zalika rabbul alamin wanda yi wannan aiki shine ubangijin talikai sai ce ne waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwataha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin shine sai ya sanya hanyoyi da hanyar arziki duk wani arziki da kake nema a cikin kwana biyu Allah ya shimfiɗa shi a doron kasa. hanyoyi hanyar da kake gani duk Allah ya riga ya tsara shi za a same su a cikin kwanaki biyu Allah ya tsara wannan rawasiya fiha duwa nan Allah ya kakkafa su su ma duk a cikin kwanaki biyu wa kaddara fiha aqwataha tsara aqwat bi ma'ana jam'u qut bi ma'ana qut arziki hanyar da ake samun arziki shi sa Allah ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan amshu fi manakibiha akulu min rizqi wa ilayhi an-nushur ya shimfida muku doran kasa ya sanya arziki a ciki to ita ma a kwana biyu duk arzikin nan da ake tubawo da shi a duniya a cikin kwana biyu Allah ya shimfida su a doran kasa a cikin kwanaki guda biyu shine Allah madaukaki ya shimfida su waqtilafil layli wan nahar sabanin dare da yini da ake samu yanzu ba ga yini ya fara zuwa ba da mun tafiya ta zuwa rana yanzu ga yini ko kan kuma ne sai dare ya zo shine waqtilafil layli wan nahar sabanin kuma dare da rana kuma abu ne guda biyu ba sa taba haduwa da juna shi sa Allah ce la shamsu yanbughi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falaki yasbahun yanzu wani ilimin geography a ciki na shamsu yan bagila rana yiwuwa ga rana an tudrikal qamara ce kariski wata wala laylu sabiqun nahar haka kuma dare ya riga yini fitowa ba zai yi ba Allah ce wa kullun fi falaki yasbahun kowanne daga ciki akwai hanyarsa da Allah ya sanya mata a sama kowanne kai hanyarsa da Allah ya sanya maka sama shi ta ya ce yulijin laila fi nahar wa yulijin nahara fi lail Allah yana shigar da dare cikin yini yini kuma ya shigar da shi cikin ne dare haka yana shiga ne yana fita yana shiga yana fita yana shiga yana fita wannan kullun ranan yanzu ba tana gamza faduwa ba tana tafiya ba to tana ƙarƙashin al'arshin ubangiji ne tana tasbihi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah rabbi ghfirli sai Allah ce wuce haka manzo Allah ya ce wa Abu Dharr suna tafiya rana da lokacin azumi ne yace kaga wannan ranan ya take sai manzo Allah ce Abu ya ce Allah da manzansa su suka fi sani sai manzo Allah ce tasbihi take akwai ranar da Allah ya halicci wata kofa a duniya ƙarshen duniya bargon duniya ya sa mata suna babu tauba ni da kai idan muka tuba wa Allah muka cika sharuɗin tuba ta wannan kofar tuban mu za ta wuce sannan Allah ya karba sai ce to akwai ranar da za ta zuke ta tasbihi sai Allah ce naji ki koma ta inda kika faɗi to ranan a ranan washe gari za ta fito ne ta yamma ba za ta fito ta kaza su da inda ta saba sai kuma in za ta fito za ta shigo ta wannan kofar duna abu ɗaya take manzala ce tana shiga sai ta rufe kofar shi kenan an rufe kofar tuba duk wanda bai tuba ba bayan wannan lokacin ko da ya tuba Allah ba zai karɓi tuban sa kuma an rufe kofar tuba wannan duk kafin zuwan kiyama kenan to kaga yana nuna maka yanda tafiyar yake sai ce wal fulkin lati tajri fil bahr ashi kuma an ce min lokaci na yayi kuma ba zai lokaci ba zai ba mu dama da zamu fassara wannan ayar ba sai mu bashin ayar gobe idan mu zo sai mu daura a kan ta insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to in ne ya bi gangan jiki ya tsira kun ji ko jama'a a ji tsoron Allah cikin masallaci ake idan aka zo tafsiri aka zo karatu to a yi haƙuri duk wani abu bai wuce awa ɗaya ba kana da 23 hours za ka yi sharholiyarka da abin da ka ga dama amma tun da ka zo ɗakin Allah ya kamata a ce ka girmama Allah saboda Allah da kansa ya ce wa mai yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ke girmama wuraren ibada ta ubangiji alama ce ta zuciyarsa yana girmama Allah yana tsoron Allah mafhumul mukhalafa wanda baya girmamawa to ya nuna alama me babu tsoron Allah a tattare da shi don Allah a yi kokari a daina cutar da al'umma saboda fa mutane hatta mala'iku kada cutarwa a masallaci saboda manzo Allah ce innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam hadisin bukhari da muslim ce abin da ke cutar da mutum a masallaci yana cutar da mala'iku wayan ka gargargar mala'iku suna cikin masallaci suna cutuwa saboda yanzu din mala'iku sun zagaye mu har zuwa kan mace daya haka manzo Allah ya ce kaga ka cutar da su ba ma mutane kaɗai ba saboda haka mu yi kokari mu kiyaye Allah ya shirye da mu ha assalamu alaikum wa rahmatullahi idan abokin da ba musulmi ba ya gayyaci daurin aure da hidimar aure a turki. idan na je na yi laifi ka saba wa Allah ba a zuwa Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku yi taimakekeniya akan biyayya da tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan saba wa Allah da wuce gona da iri abu ne mai daɗi mai sauki wallahi in kai bayani kowa zai gamsu wani ni musulmi ne addini na ya hana ni shiga coci in aka daura auren in ka fito zan yi welcoming ɗinka ai ya san da addininka yadda shi ma ya san da addininka ko shi kenan ka tsaya amma in ka ce wai you want to please him you can never please him walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu Allah ne da kansa yace yahudi da banasari ba za su taɓa yadda da kai ba sai ka addinin ka abu nasu tsaya a naka lakum dinuku wale dini ni ne addini na ya hana ni shiga shi sa ba zan shiga ba amma in aka fito in kuka je gida zan bi ka in maka wannan shi kenan ya sani ya san kuma wannan eh, da muke ciki ai kowa ya yarda da addinin kowa ko shi ya san kana da naka addinin kuma shi ma ka san yana da nashi addini shi kenan sai a tsaya a haka Allah ka shirya da amma in ka ce za ka pleasing ɗinsa ba za ka taɓa pleasing ɗinsa ba kuma za ka fita ce ubangijin in Allah ko ya fushi da kai kai asara eh Allah ya ce malam ya haya da mashin ko tafi zai iya kai fatin da mai zuwa soci mai haya idan ya ce maka coci yana fata an gane har ya ayyana maka sunan coci ka ce a ah, kawai sai ka ƙara gaba ba idan ya ce ma kai nori kaza shi ce nan sai ka kai shi daman gugu kuke ɗauka to amma in da ya faɗi sunan wurin to ba za ka ji ba saboda wa ta'awanu 'ala al wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al wal 'udwan wannan shine cikin magana eh ya karanta rubutun da ke cikin da ke cikin rigar mutum ko ko rubutun da ke jikin masallaci kuma da gini shi wa yaya sallar ta tafi sallar tana nan amma darajar ta ta ragu har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar musamman ma ga yayyin liman a masallaci masu dago kawukan su kafin liman liman Allah eh boy shop ya kaza yace amma yakhsha alladhina yarfa'una ra'sahum qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahum ra'sa himarin wai masu ɗaga kai kafin liman ya ɗago kansa ba za su ji tsoron Allah ya reforming ɗin kansu ba ya mai da kansu irin kan jaki ba daga cikin hukuma kaga yana nuna laifi ne babba to daga kanka da kake yi a masallaci ana sallah ka duba wannan shi ne kayan na farko ya saba wa dokar Allah saboda duk abin da zai jawo hankalin ɗan uwanka musulmi wajen sallah kai da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riga fa ya sa akwai aiki a gaban rigar yana sallah wannan aikin sai ta ɗauke masa kai hankali a cikin sallah wanda ake kiran an ambijaniya wato rigan ne ba ambijaniya ba ɗaya rigan ita ce mai aiki sai ce yana idan da sallah ya cire rigan ita a tafi da ita a kawo mai bi ambijaniya wannan rigan mai aikin ta kusa janye mai hankali a sallah manzo Allah fa kenan ba ni ba ko kai manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to kaga shi sa malamai suke magana laifi ne ka sa riga mai zane musamman a baya wanda duk wanda ke bayan ka yana dagowa zai yi kokarin zai ja hankalinsa zuwa ga wannan saboda haka kai ma kana da commission kai kuma da kai wannan kai kokari shedan na maka fizza sai ka yi kokari ka sunkuyar da kanka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma a asirce an gane ka da an ya ja hankalinka akan wannan Allah ka shirya da mu na akwai wani ɗan uwa a kani ne gare mu sannan kuma ɗalibi ne gare ni ya yi karatu a misra kuma ya zo ya yi karatu tare da ni a nan Allah ya ya tafi Abuja. ya samu aiki a wurin yana karantarwa kuma a nan bi ma yi aure sai Allah ya kaddara rashin lafiya ya kama shi yanzu ya rasu Ahmad Abubakar ya yi karatu ne a Misra muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gabarta masa ya sa aljanna ya zama makomansa jinyan da yayi Allah ya sa ya zama kafara a gare sa sannan akwai wani dan uwa abokin aiki a ah, malam Jabir kenan a ah, mahaifinsa yana cikin he is unconscious muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya ya da shi da kuma sauran yan uwa musulmi da suke kwanci a gida ko asibiti ba su da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ya sa kafara ce a gare su da kuma mu da muke da lafiyar Allah ya ba mu ikon ribatan wannan lafiyar kafin namu rashin lafiyar ya zo kuma idan ya zo muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama kafara ga zunubanmu wannan wata da muke ciki na ramadana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kidaya mu daga cikin kintattun bayinsa ya gafarta mana mu, ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah ka sa muna daga cikin wanda manzo Allah ce wanda yake zaman wata ramadana yana mai imani da Allah yana kwaɗayin samun ladan ciki an gafarta masa zanubansa ya Allah ka gafarta mana zanuban mu gaba ki da ka da fuskokin mu a wannan masallaci ya Allah muna roƙonka ka yafe mana zanuban mu ka sa aljanna ta zama makoman mu ka yafe mana kurakuran mu da mu da zuriyar mu gaba da gina wannan masallaci ya sadaukar al'umma musulmi gabaki ki da a wannan kasa mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ka gina masa kasafaran estate shi ma a aljanna kai albarka ga zuriyarsa kai albarka ga dukiyarsa da mu da shi gabaki daya ka yi mana albarka kuma ka tara mu a cikin firdausul fa'ala shugabannin da ka azarta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa musu kaunan mu a zukatansu ka sa musu tausayin mu a zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira ka rike hannunsu kada ka ba su ikon su yi abin da zai cutar da zuriyar mu gaba ke mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba idan ko ya saba wa dokar ka ya Allah kada ka ba mu iko aiwatar da duk wani abin da suka umarce mu a kai wanda ya saba wa dokanka da mu da su ka ba mu iko tuba daga zanaban mu ka gyara mu gabaki daya wannan fitintunin da muke fuskanta a wannan kasar mu musamman a wannan yanki namu na arewa na masu garkuwa da mutane da masu kashe mutane da kuma masu cutar da al'umma ya Allah kafi mu duk waɗanda suke da hannu akan wannan ya Allah kafi mutumin su magance mana su ya Allah kuma su masu yin wannan ayyukan masu shiryuwa a cikin su ya Allah ka shiryar da su wanda kuma kaddarar ka ta riga ta gabata akan su ba za su shiryu ba ya Allah ka magance mana halin da suke jawo mana a cikin wannan ƙasa lalatattu daga cikin 'yan uwanmu musulmai wanda suke haifar da waɗannan musibu ga wannan al'umma ya Allah kafi mu su kada ka kama mu da laifin wawaye daga cikinmu da gafarta mana zunubanmu da yafe mana kurakuranmu mu ta aljanna ta zama makomanmu idan samu mutuwar ta zo ya Allah ka sa ƙarshen kalmar da za mu faɗi a duniya shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka karɓi rayukanmu kana mai yadda da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk